الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والمحرم لغة الممنوع أظن أكي نفي ده محرم اللغة شين الممنوع أظن أكي حنا wasilahan amma a wajen malaman usul idan sun ce muharram ma naha anhu shari'u ala wajihi ilzam bitarki duk abin da shari'a ta yi hani hanin kuma ya zo ta fuskan dole ko lazimtawa a bar abin to wannan shi ake kira haramun idan hani ya zo kuma hanin yana nuna dole ne a bar abin to wannan haramun ne ka uquqil walidai kamar saba ma iyaye haramun ne malam yace fa kharaja bi qawlina ma naha anhu shari'u da muka ce abinda shari'a ta yi hani sai muka fitar da wajib da mandub da mubah wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-ilzam bi tarki da muka ce kuma fuskar da aka yi hani ya zama akwai dolantawa a ciki da ilzami to wannan sai muka fitar da makaru domin shin hani ne amma babu dolantawa wal muharram yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqab fa'iluhu malam yace hukuncinsa shi kuma haramun yusabu tarikuhu duk wanda ya bar shi ana bashi shi lada imtisalan idan da niyya ya samu lada ɗin a wajen Allah ya bashi da niyyar ya samu lada wajen Allah to zai samu lada wa yastahiqqu al-iqaba fa'iluhu kuma wanda ya aikata haramun ya cancanci a mishi ukuba wa yusamma mahzuran aw mamnu'an daga cikin kalmomin mutarabifa waɗanda suke synonyms na muharram to ana kiran mahazur in aka ce haza shay'un mahazurun ai haza shay'un haramun ko kuma mamnu'un shi ma duk kalma ce da malaman fiqh suke amfani da shi wanda suna nufin dai haramun wa qawluhu wal muharram lughatan al mamnu na farko yace abinda ake nufi da muharram a lugha shine hani to ma fa'idatu zikirin lugha idza kana al istilah yukhalifuha malam ya ce da yawa me fa'idan to duk abin da muka zo sai mun ambata cewa menene a yaren larabci ne ake nufi da shi in har istilah ya saba mushi yanzu bari mu gama yanzu ya ce alfa'ida fa'idan ambatar wannan ɗin ajali an na'arifal irtibata bainal musamman shar'i wal musamman lughawi kawai dalilin da ake so shi yasa a dukkan wani abu ake kawo ma a yaren larabci ne ake nufi da shi kawai don ka gane menene aka yi samu irtibabi haɗuwar da aka ambata da shari'a da kuma abin da aka ambace shi da larabci a ina suka samu haɗuwa ko da ba duka ba suka zama daidai amma dole akwai wajihun ba. akwai iskar fuskar da suka haɗu da juna hatta ya tabayyana lana har ya bayyana a gare ya bayyana lana annal mustalahat shar'iyya duk mustalahat terminology na shari'a lam takun kharija an nifaq al ma'ani lughawiyya dukan su basu fita ba a ma'anar lugha larabci hurujan kamilan gabaki daya fita ta gabaki daya za mu ga duk abin da ka dauka in ka sauka as-sala asalin kalma as-sala dama ana an santa a larabci shine addu'a amma sai aka sanya wa sallah ta zama asala to kaga akwai irtibati duk da yake sallah akwai azkar akwai wasu abubuwa da ruku'u da sujudi amma akwai addu'a a ciki addu'o'i siyam kaga as-sawm da larabci tun kafin zuwan musulunci ana ambaci da kalimatin sau ko mutum shiru yayi imsak sai a ce sama yayi shiru duk abin da ka kame to amma da ya zama da ramadan azumin a shari'a aka ambace shi sau shi ma kamina ne gabarin ci da sha da abubuwa da komai da komai wanda duk to ma'anar kowace ma'ana ta lugha in ka ɗauki ma'anarta ta istilahi da malaman suke ko malaman usul suka yi amfani da ita to za ka ga akwai wajihul irtiba ba za a ce ba an ɗauko wani abu an haɗa shi gabaki ɗaya babu inda suka haɗu akwai inda suka haɗu amma sai dai wancan sai zamanto in ma dai yana da faɗi ko an shigo da wani abu shine dalilin sani kenan yace bal hunaka irtibatun duk zaka samu suna da inda suka haɗu ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله shi yasa kake samun malaman fiqh in sun zo kullama aradu an yu'arrifu shay'an duk lokacin da suke so su yi definition din wani abu su yi ta'arifin sa qalu suna cewa huwa fil lugha kaza sai su ce a larabci shine kaza wa fi silahi a wajen malaman kuma na lugha ta kalmar ilimi kaza ma'anarsa kaza liyubayyana laka al-irtibat ma'anar ma'ana wa ma'anar istilahi domin ya bayyana a gare ka ga inda aka haɗu tsakanin abin da luga take nufi da kuma abin da malaman wannan ilimin suke nufi wa qawlu al-muharram lughatal amamnu واصطلاحا سيتي ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام كعقوق الوالدين دي أبين shari'a ta hana. kuma hanin ya zamanto da ƙarfi an yi ilzami a bar abin kamar saba ma iyaye walam yumassil bil billahi yace amma gashi bai misilta ba da yin shirka da Allah sai ce ka uququl walidai sai muka ce ba mu ce ba ishraku billah li'anna lahu wasfan a min kalimata haram domin shirka tana da wani wasafi wadda take ta samu wani ɓangare ne wani keɓantacce abin ne a cikin kalmar haram kalmar haram am shirka ita ma haramun ce amma ita tana da matsayinta daban ana kiranta shirka amma ita ma a umum haramun ce amma ita shirka sai aka ce wa huwa shirku tana da wani wasfi wanda aka wasafta ta da an ce shirku an gane ne ake nufi amma ita ma don Allah da yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum sai yace Allah tushriku bihi shay'a kaga ita ma akhassu min alharam haram da za a ambaci haram ku zo in faɗa muku abin da na haramta sai aka ce al-ishraku billah wa uququl walidaini wa akala amwalal yatama duk aka ta ambata kenan shirka wasu fi ne daga cikin harami shi yasa ba a kawo ta da misali ba yace qawluhu ma naha anhu shari'u ala wajhi al-ilzam awwalan na farko annahyu sayati insha Allah ta'ala ta'arifu za mu zo al-amru wan mu zo me ake nufi da annahi a shaya? annahu talabul kasfi ala wajhi al-istila shine talabul kasfi a nemi ka bar abu amma wanda ya nemi ka bari din ala wajhi al-istila na sama da kai sai ne hani wanda zai yi umarni kaga umarni da hani in aka ce ai ya umar babana ya umarce ni zaka ce saboda a alaminka ala ilki idan in ya hane ka wanka ko babanka wannan ala ilki ila shi yasa umarnin Allah da manzo da yake a sama ne shi ake da amru wannan amma idan da yace da Allah baba su baba su yi mota hal hada amrun hada talabun ba amru bane ba saboda shi la ala a kasa yake na kasa shi abin da yake fata yake amma in na sama ya umarni shine umarni to hani shine wanda abin da ya hana na sama in ya yi umarni idan baba kowa ya ce ka yi abu ka bar abu wannan sunansa na hali amma in ɗanka ya ce baba ai da baka je ba wannan ba hani ba ne ba fata ne da addu'a ba za ka ce mishi ya hane ni ba yace fa kharaja bi qawlina ma na anhu shari'u alwajib wal mandub wal mubah su wannan ba hani akai ba umarni akai anna hadi lam yanha an bal wajib wal mandub ma'murun ma wajib da maru da mandub umarni ma akai wal mubah la ta'allaqu bihi amrun wala nahyi shi kuma mubah babu umarni babu hani wa qawluhu wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-izam bi tarki da muka ce hanin ya zama ta fuskan dolantawa an yi ilzamin mutum ya bar abin wannan sai muka fita almakaru domin shi ba da ilzam ba ne ba fa innal makaruha kama sabaka lam yunha anhu ala wajhi ilzam bi shi ba a hana shi ba ta fuskan dolantawa farrajulu masalan izaltafat fi izaltafata fi salatihi idan mutum yana sallah ya waiwayi ya juya yana sallarsa hal huwa mulzimun bi tarki amla an lazimta mushi haramun ne ko kuma a'a walau jawabu annahu laysa mulziman li anna al domin haka waiwaye a cikin sallah mutum ya kalla haka yana sallah wannan makaruhi ne ba haramun ba ne idan mutum ya yi ba za a ce haramun ba shi domin sallarsa ba ma ba ta faci ba wali haza mimma ya dullu ala annahu makaruh abin da yake nuna makaruhi ne duk abin da yake nuna maka ruhi ne jazali adina sabab to za ka ga mafi sababi duk ƙanƙantar sababi an ce ya halatta kai. amma haramun sai darura yana so ya bambance ma tsakanin haramun da makaruhi in aka ce makaruhi ne adina sabab kowane sababi ɗan kaɗan za ka iya yin shi amma aka ce abu haramun ne ba kowane sababi sai abin ya kai darajar darura darajar darura kuwa shine abin da zaka iya rasa kan kanka ko kuma ka samu mushakka wahalar da mamu utada wadda ba a saba da ita ba wannan ita ce darura amma duk abin da yake alawa wajihin ta fuskar makaruhi zaka iya yi li'adina sabab iltifat kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana da aka tambaye shi wanda ya waiwaye a sallarsa sai ce huwa ikhtilasun yakhtalisu husayn shaifan min salati abdi kaga wannan ya nuna bai ce ba haramun ne sai ce kawai wani ya fice ne da shaidan yake ya fatan mutum a harkar sallarsa dan rage ma lada za a yi shaidan ya dan ya fito ka ka juya haka ka juya haka amma ba za a ce ka aikata makaruhi to wannan fahimta kenan sannan makaruhi mu gane adina sabab mutum yana iya aikata shi kalbu sak kamar tofar da yawo mutum yana sallah da yake zai iya yin haka ya sawo ko a rigarsa ko a hankicinsa ya tofar da yawo ya fitar da majina wal tufli indal waswasa da kuma ko a tufli ko a tufli duk ana kiransa shine tofi da mutum zai yayin da ka samu wasu-wasu kana cikin wasiwasi a shekar domin hadisin musulun sananne na usman bin abu wanda ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da nake sallah sai in ji ana kawo mun wasu wasu ana ya fita ni manzo Allah ya ce wannan wani shedan ne da ake kiransa hunzib to in ka ji wannan kamar ya zo to ka juya ka nemi tsari ga Allah sannan ka yi tofi a hagunka sau uku kaga kana sallah za ka iya yi ka ce ka ci gaba da sallarka kuma ya ce ina yi da na ji alamun an fara mun wasu wasi a sallah na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim na yi abin da manzon Allah ya ce ta bangaren ce kuma shaitan na daina jin shi na daina jin wasu wasi kaga kenan wannan li'adina sabab wasi wasi ne bai ɗauko da shi ba gabaki ɗaya ba amma aka ba da dama ya yi walau kana haza haraman da a ce haramun ne ta innal harama la yubihuhu illa lil domin ba abin da yake halatta haram sai da darura menene mun ce dole mu fahimci tsakanin darura da sababi yanzu kamar nan na tafi zan tafi dan batta sai na ji yunwa kuma zan isa dan batta wannan sababi ne karami ba zan ce ba kawai shi shikenan in na ga namar in yi fakin kawai in samu mushe in ci amma sai nake tafiya a dogar jeji sai na ji yunwa yunwa da na galabaita ko bana tunanin akwai gari a gaba ko a baya bana sai na ga mushe kaga sai in ci amma haramun domin wannan da darura ce Tummal haram iza ubi hali darura, sannan aka halatta haram saboda larura faqad yufsidu ibada ibada kuma ta ɓaci da mai azumi da aka ce ya ci abinci saboda darura shi kenan kal akal wa shirbu gashi ma lissa'imin daruratan wa yufsidu siyam yana ɓata amma wannan makaruhi da na sofa da adana sabab da azumi sallah ta ba ta ɓaci ba wannan shine bambanci a wajen hukunci tsakanin abin da yake haramun da abin da yake makaruhi wa qawluhu wal muharram yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqu al iqama yace idan aka ce abu haramun ne to duk wanda ya bar shi imtisalan yana mai barin shi da niyyar samun lada sai samu lada wajen Allah wanda kuma ya aikata shi ya cancanci uku ba ce fa hadha hukumu wannan hukunci hukuncin sa kenan wa antum rubbama taqra'una fi ba'd al-kutub al-mukhtasira yace ɗalibai watakila suna karanta a wasu littattafai ƙanana ya na suna ce al-muharram huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqibu fa'iluhu shine tarikul muharram ce ma yusabu tarikuhu wanda ya bashi zai samu lada wa yu'aqabu fa'ilu wanda ya aikata za a ma usuba haka ta'arifin kaga sabanin ta'arifin da yake yusabu tarifuhu imtisalan wa yastahiqu dan akwai kalmar imtisalan nan akwai wa yastahiqu nan ko babu su to malam yace to menene yace wa hadha tasahul min wannan fadan wannan ta'arifin ma yusabu fa'ilu wa yu'aqabu fa'ilu akwai tasahul a ta biyu alwajihul awwal annahu ta'rifun lishay bi hukumi ana so a yi ta'arifin abu sai aka faɗi hukuncinsa nan da ba a faɗe shi ba kawai hukuncin aka faɗa wal hukumu ya shi ko hukunci huwa far'un an tasawwur wani far'i ne wani kaso ne ko wani reshe ne na abin da kake sawwara abu in ka ce kamar hukunci sai ka san abu za ka yi hukuncinsa far'un min tasawwuri in ba ka san abu me wane ne mallam sai ka san shi za ka ce mai kaza ne in baka san shi ba ba za ka yi hukunci a kansa ba shine far'un min tasawwurihi yace fa anta tasawwirhu awwalan sai ka fara sanin sa bi addihi yaya yake thumma ba'da zalika al-hukmu laifi sannan kai hukunci a kansa amma in baka san shi ba ya za ka yi hukunci amma an tu'arrifuhu bi hukmihi fa huwa mawdudun amma kai ta'arifin sa da hukuncin sa wannan abun mayarwa ne shi yasa wa indahum min jumlatil mardudi an tudkhala al-ahkama fil hududi yana daga cikin jumla abubuwan da ake mayarwa a shari'a ka shigar da haddi ka shigar da hukunci a cikin haddi kawai in aka tambaye ka me abu sai ka faɗi hukuncinsa to wannan abun baka faɗe shi ba to wancan da aka ce yusabu tariku wa yu'aqabu fa'iluhu kamar an faɗi hukuncin wanda ya bar shi ba a san dan me ya bar shi ba kawai sai aka faɗi hukunci amma ya kamata a faɗe shi a ce intisalin sannan ya samu ladan yace alwaji sani annahum yaquluna yu'aqab wa kalimatu yu'aqab muqtadaha can kuma a ƙarshe da aka ce yu'aqab abinda take hukuntarwa aljazmu bil iqab lalle an tabbatar za a mishi uquba kuma ba haka bane ba ma anna fa'ilul muharram qad yu'aqab wanda ya aikata haramun ya iya zuwa ba za Allah ya ma afuwa ba dole ba ne ba amma shi sa sai ce wa yastahiqu ya cancanta dan aka bar shi shikenan faqad yaghfiru Allahu lahu Allah zai iya gafarta mishi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ya yasha wannan a lahira ake magana kaga ma duna zalika ma duna shirk ma duna zalika wanda shine abin menene shirka in ma dai ka dauka ma duna bi ma'ana duk abin da ba shirka ba shine maduna aibi ma'ana ghairar shirk ko maduna ko adana shirk domin wannan mun san malaman tafsiri sun yi ta magana a kai in banda inna Allah la yaghfiru bi an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika me maduna duna take nufi Maduna zai iya zama in ce ja'al ja'al jama'a duna Muhammad kaga zai iya zauna bayan Muhammad ko mutane sun zo amma banda muhammad kaga zaira muhammad ko istisna ya zama banda shi zai zama banda shi zai iya zama kuma duna na ne haza duna haza wannan ƙasa yake da wannan duk larabci yana iya ɗauka to menene fiƙihun ka gane mai duna take nufi domin ai akwai magana cewa kisan kai ya fi shirka to akwai maganar da malamai su to sai suka ce shirka da abin da yake ƙasa da shirka duk ana gafarta ya amma abin da yake sama da ita ba a gafarta shi kamar kisan kai ma ba a gafarta shi amma wanda suka ɗauka gairin shirka, duk ko menene in dai ba shirka ita kaɗai ce kaga wanda suka ce kuma suna da wajihi mai ƙarfi wanda suka ce kisan kai ba a gafarta shi in dai mutum ya kashe wani ya je lahira to wannan shine maduna din wa aidan qauluhum yusabu tarikuhu fa hada aidan laysa ala itlaqihi fala budda an tuqayyada wannan yusabu za a bada lada wannan ba a sake ba duk wanda yake aikatawa za a bashi lada ba a sake bane ba wataƙila wani bai samu dama ba dukkan matsin yanzu ba mu sha giya ba za a ba mu lada wataƙila wani daga cikin mu dande da kuɗi ne ko ina wani daga cikin mu dan kawai ya rasa ya zai ne ko bai ma santa ba ne kawai ya dafala shi bai ma duniyarsa kawai yake nema ya dafala bai ma santa ba ne ba shi yasa kawai ya tashi amma wanda yake ji ya kisha dan cewa haramun ce to kaga wannan imtisalar kenan zai samu lada ya kisha shine yace laysa ala itlaqi bala budda an tuqayyida fa taqulu yusabu tarikuhu imtisalan wanda ya aikata za a bashi lada imtisalan da niyya yace narji'u al'ana ila at-ta'rif alladhi nara annahu aslam min ghayrihi yace yanzu mu koma ta'rifin da muke ganin ya fi samun kubuta daga dukkan wata shubaha da wanda ba shi ba naqulu yusabu tariku imtisalan fa idza taraka al-muharram imtisalan li amri Allah usiba idan mutum ya ban abin da yake haramun domin bin Allah zai samu lada wa ma huwa miqdaru sawab me ladan Hassana kamila cikakkiyar lada misalu zalika rajulun hamma an yashraba al-khamra mutumin da ya nemi ya sha giya yayi tunanin haka thumma zakara tahrimullah lil khair tahrim Allah zakara tahrim Allah lil khamri ya haramcin da Allah yayi fa kaffa anhu imtisalan sai yaki saboda yana yana bin umarni da kauli ta'ala fastanibuhu fa hal hadha yusaf na'am yusaf za a bashi lada هكذا ثبت في الحديث قال الله تعالى لأنه إنما ترك من جرائي يسي الله يسي يا برني سبودني وكاغو wannan shi yasa aka bashi wa kharaja bi qawlina imtisalan man tarakahu bi ghairi imtisalin wa hada yashmalu man tarakahu ajizan wa man tarakahu gafilan yace da muka ce imtisalan wannan zai fita da duk wanda ya bar shi ajiz saboda ya da kasayi ko bai da kuɗi ko bai da karfin yi ko bai da wani abu au gafilan ko kuma kawai da falaye. shi ba wannan ne a gaban shi wani abu ne ya ɗauke shi man tarakahu gafilan ya'ani annahu lam yaqra ala balihi abun bai ɗarfi ba a cikin zuciyarsa kama tsara ala balihi adha hadha shay'ul muharram itlaqan kawai shi baya tunanin a cikin baya yana ganin wannan abun Allah ne ya haramta shi baya jin wannan a cikin zuciyarsa amma kawai bai yi bane rajulun mashghulun fi duniyahu kama fakkara fi yawmin an yashrib al-khamra wanda shagalta da aiki da neman kuɗi da kasuwancin shi da suko da gona har ma ba da wani lokaci ya shagala ba zai je sha giya ba wannan ba za a bashi lada ba cewa ya ki shan giya fa hal hadha yusaf la yusaf malam yace ba za a bashi ba fa hal yu'aqab la yu'aqab hadha la thawaba lahu ma qara a labari. wannan babu lada babu zunubi domin asalan abin bai karsa a zuciyarsa ba man tarakahu ajizan fa innahu la yusab haka wanda ya bari kawai saboda ya gajiya ya kasa ya je zai sha giyan ya je wajen sai duba ya dabe da ko sai ya fito ya tafi zai yi zinan ya je ɗaki ya kwankwasa ɗakin karuwar sai aka ce ta yi tafiya kawai sai ya taho fa innahu la yusaf wannan ba za a bashi lada ba walakin hal yu'aqab to za a mishi uquba wa hal uqubatuhu ka uqubatil fa'il kuma uqubarsa daidai take da wanda ya aikata din tunda shi ya samu matsala ne ba tsoron Allah ba kawai ya kata yin abin ne saboda wannan ajis na'am yu'aqab za a ma uquba wannan saboda ai da ai ba shine ya ji tsoron Allah ba yi abin ne ya kiwa abin ne ya kiwa ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الفقير ليس عنده مال رأى شخصا عنده المال ينفقه في غير مرضات الله yasa manzo Allah ya buga misali da mutum talaka ne fitik sai ga wani mai kuɗi amma yana ciyar da kuɗin ta hanyar da ba Allah yake so ba yake abin da ya ga dama yana buɗawa. sai sai faqala sai yake law anna li malun malu da ina da kuɗin wani nima da amiltu fihi ma amala fulani da na yi irin yanda wane yayi ni ma da na buɗa na fantama ni ma da na guest house ni ma da na yawo beach ni ma da na shiga hotel hotel na yi abin da nake so amma kash babu kuɗi fa huwa bi niyyatihi da wannan niyyan fa huma fil wujri sawa manzo Allah ce daidai suke a laifi Kada shi kawai niyya Kada shi yasa ai niyyar mutum tana sa ya daidai da abu idan mutum kuma haka mazala ya masala wanda ya ga mutumin da yake da kirki ko yake da ilimi ko yake tsoron Allah yake da lafiya kake tunanin cewa eh ni ma in na samu arziki da na ciyar da na yi kaza kai ma ladan ka daidai da baka da arziki to da wannan niyyar da kai shi yasa yana daga cikin ai sharɗan tuba dama in mutum ya tuba kuma kai zo yana bada labari yana ganin a da ai da yawa wasu ba tuba suka yi ba yanzu mutumin da ya zo zauna cikin majalisa yana ta ai muna samari mun fanta ma. ai tsufa ya mana kanta ai da da muka bai tuba yanzu ana rubuta masa zunubi bai tuba ba Allah yake bai tuba ba yana ta ai duniya ai lokacin muna da kuɗi da muka yi kaza a ah, ai yanzu komai ya babu komai ne shi yasa muka saura ya lafiyar kura to nan ƙarya yake bai tuba ba yana nan cikin zunubinsa yana nan cikin zunubinsa shi yasa ake haɗarin mutumin da yake aikata sabo ko yana shan giya ko yana zina ko yana zina yana zina kawai sai sha'awarsa ta ɗauke sai zo ce ya tuba shin ya tuba yawan malaman suka ce bai tuba ba ajizan ne wannan lokacin kana yi ya kamata ka daina ka ce ka tuba domin baka san lokacin da abin zai ɗauke ba yasa har kullum mutum yake so kai ya ga sai ya ga haza sai ce so yanzu ai mu mun saduda to zai da bai tuba ba ƙarya yake ai da dole baka da can baka da ikhtiyar baka da zaɓi lokacin da mutum yake yana da zaɓi sannan in ka bar abu ka wuce to ka kai tunani da yi tunani kai takaici in ma an fara magana ai da kun yi tsiya aka ce dan Allah ku daina nan jahiliya ce Allah tsare mu jahiliya ce tir to wannan yake nuna kasuwa idan hadar rajulu taraka al-muharram kaga wannan ya bar haramun lakin ajizan fa yakunu kallabi fa'alahu min haythu niyya sai ga kamar wanda ya aikata shi dangane da niyya wa qad yakunu tarkuhu ajizan ma'a asbab kuma zai iya zama ya bari gabo da gajiya amma ya aikata dukkan safani fa amila li hadha shay yayi sababin komai amma ya kasa Ya yi wannan aikin walakin lam yaqdir sai ya kasa shimma fa hadha yuktubu alayhi wuzru fa'iluhu tamaman da qawli sallallahu alaihi shi ma nan za a rubuta mishi cikakken wanda yayi har ya fara ya shiga cikin sai abin ya tsaya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yace idan taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi nar idan mutane biyu suka cire takobi wannan yana neman ya kashe wannan wannan yana neman to wanda aka kashe da wanda yake nan duk dan wuta ne sai sahabbai suka ce ya rasulullahi suka ce sallallahu alaihi wasallam hazal qatil fa ma balul maqtul wannan wanda aka kashe ne to wanda ya kisa mun san ba matsala dan an ce dan wuta ne to wanda aka kashe ne ruwansa qala innahu kana harisan ala qatl sahibi yace shi ma yana da kwadayin kashe dan uwansa to wannan ya zamanto ne ya zamanto shi ma ya aiki shi ma yana wuta kaga wanda ya bari ya fara aikin sababin ya daina to daidai yake saboda shi ma gajiyawa waje. wani hada shi tabaka ma'ahu wa talakahu bi sai domin yanzu ya yi ishtibaki ya ya rimbasu ya ma za a ce ya irin gamu aran gama shine ishtiba aran gama ya yi aran gama da ɗan uwansa wa talakahu bi sai ya fuskance shi da takobi walakin ajiza sai dai gaza faƙatala faƙutila sai aka kashe shi falƙatul wal maqtulu da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk yan wuta ne li'annahu tarakahu Ajizan, domin ya bari bai kashe shi ba dan bai samu dama ne ba idan dan haka man taraka muharram Ajizan anhu fa imma an yas'a fi wa ya'malu la fa ka fa'ilihi duk wanda ya bar haramun saboda ni saboda gajiyawa in ma dai ya fara sababin ya fara aikata ya sa ɗan ban aikin sai ya kasa sai kunu ka fa'ilihi to sai zama daidai yake da wanda ya aikata wa in ma Allah ya sa amma ko kuma bai je ma ba wajen da ya sababin ba lakin huwa ajiz kawai ya zauna yana cewa da na tashi zan yi kaza da na tashi zan yi kaza ya kasa tashin ya ci gaba da tira ya tafiyarsa ka gona bai shiga ba fa alaihi wuzuru wannan yana da zunubi ne amma bai kai zunubin wanda ya aikata ba walakinahu laysa ka wuzril fa'il ba daidai wani bal huwa wuzrun fil niyya ya samu sako ne na niyya kama qala sallallahu alaihi wa sallam fil hadith fa huma fil wuzri sawa yace wajen zunufi daidai daidai rajulun hamma bis sarqa mutumin da yayi himma zai fata waja'a bis wa asnadahu alal al ya zo da tsani kuranga a hausan mu ko ya zo da kuranga ko ya zo da tsani a hausar kano ya jingina ta a jikin gari fa iza birajulun yamur kawai sai ga wani mutum zai wuce Ka tara ka sarka sai sauko ya wayance ya tafiyarsa falamma tajawazahu usna da sullam marratan saniya yayin da aka fice sai ƙara jingina wannan tsanin din fa ja akhar fa marra bihi fa kullama amma ja'a unat duk lokacin da ya niyya sai mutane su zo kullama marra shakhsun ja'a alaihi wa kullama hamma an yaba rijlahu ala sullam izan bi unasin yamurrun duk lokacin da ya nemi ya taka tsanin ya hau sai mutane su zo wuciya sai ya sauka fa wada sullam wa raja'a li baitihi kawai sai sauke kurangar ya koma gidansa fa hal yu'sam wannan zai zai samu lada yace na'am ya asimu zai samu zunubi zai samu zunubi saboda ni saboda ai ya gama komai kawai ya samu kancan ne sannan ya tafi suna ganin mu tsaya nan gunko muka zo ni na ga ana ta ko mutanen da za su zo su ne na muka zo kawai sai mu tashi ai bayanin wannan yana da tsawo shi yasa ka ji na tsaya wannan ishkalin da fawa'id na hadisan da ya kawo suna da tsawo in muka yi mururan kiran ba za mu gane ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم muka zo kai insha Allah a sharhin hadisin wa illa mun karanta hadisan mun yi tarjama su da baki daya har zuwa والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول ويقول الإمام بن زايد نحن الله وحدثني عن مالك عن أبي مسلم مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفاية في قبلته فإذا سجدنا قبل